mece ce matsalar shi bayan rashin sana'a wallahi matsala ce kawai ta taurin kai mijina ni tun kan in aure shi yana da riƙon amana ina kika balla sai kin ji yaban sa ake tsoron maza nake ji shi yasa na kasa yin aure na kummace mu gara in zama na ni kadai ba na jin tsoron komai ke tsoron maza ajiya me zai saki tsoron maza ya kamata ka yi haƙuri ka dinga haƙuri da rayuwar duniyar ne musamman in ka tuna yadda mu take a baya yanzu ba gashi mun samu sauyi ba a dalilin kankanin sana'a da muka ɗauka da na fara ya kamata ka dangana ga Allah gaskiya gaskiya ban da ba duk duniya ba wanda isa mun haka in rabu da shi mu zauna mu aje magana da kai ya za a yi a samu mafita kawai saboda rawa kafa wai ka je ka ɗauki mace ka tura ta mace ce za ta nemo mun aiki bai san yana faɗin maganar nan nan zuciya ta zo min wallahi yaƙe kawai nake ni kaɗai na san me nake ji dama ta zo ƙiri-ƙiri ka bar min da harka haba mai gida ina da wata 'yan shawara to ina jin ki ba a kin shawaran mata amma ban mai kyau ce tunda sana'ar ka ta lemu ce zan dinga maka lamurje hmm? da zobo da kunu kai in takaita maka ha'awara ma zan iya soya maka haba hawa ni fa kullum fata na in hausa ma burin da nake in an zo giftawa gaban shago na a ce ah shagon alhaji ma'azi mai lemo shi kenan kuma sai a ran nuna ana malam ma'azi mai lamurje wani ma da ɗan murya zai ce malam ma'azi mai awara tsaban lalacewa sana'an mata na haba haba hawa Allah ya takaita Allah ya tsare ni taka kashi da rana to amin amma ni dai ban ga wata laifi a wannan shawarar da na baka ba ke da ma ai ba za ki ga laifi ba amma ni da nake fita nake gwagwarmaya da mutane ni na san laifin da na hango ke dai abin da nake so da ke ke min addu'a ina hangen abubuwa a kurkusa sha Allah sun kusa warwarewa za a samu mafita amma dai ka <laughs> zuwa yaushe lamurji kai so kake kai ta zama a haka ya zan so in zauna a haka hawa amma kuma bawa baya yi wa Allah iyaka ya ce ga iya lokacin da za a bashi amma kullum ni ina kyautatawa Allah zato kuma ina sa rai Allah zai kawo mafita amma dai lamarje ba gashi bane da ba raina sana'an ba gashi ina ai ni nake ɗaukan ɗawainiyan gidan nan abinci da komai ma ni ne har kuɗin motar ma wata rana ni ake mai ƙaramin murya in bada to hawa ai mun gori kina ci da ni ko ai ba zancen gori ba bane ya zan ka maka shawaran da ta dace da kai gori ne mana saboda ba ni da katabus a gidan ki ci da ni ki ban na mota Allah ya baka hakuri ba gori ne ni yin maka ba Allah baka hakuri insha Allah zan taya ka da addu'a Allah ya cika maka burinka Allah ba mu rai da lafiya na zama Alhaji Ma'azu Ba ki ga Alhaji Ma'azu ko gane maka ba arziki yana bin ka har cikin uwar baka amma kai gudun sa kake yi arziki na dinka kana gudun sa akan me eh masu kudi na gashi kana mu gashi kana mu gashi kana mu kullum da ake kana kana kana kana gudu to ba zai yiwu ba ba zan iya ba kuma in sanar da kai hajiya ta ce maganar abokinka ma babu shi babu ma wannan ma maganar babu shi kwata-kwata bata san ta ba ba kuma ko kai da kaga ta ce ana magana ta ce kai kai kai kai kasan me yasa kullum zama nake ina ba ta kyakkyawan labari a kanka kai ne mai kyau kaza duk wani abu mai kyau sai na danganta ka da shi shi yasa kaga tana ce take magana abu kadan karibu abu kadan karibu amma yanzu nan ka zo kana wani maganar abokin ka to ta ce bata yadda ba ba ta san ma da ma maganar ba alhamdulillah tunda dai har Allah ya sa kin iya gaya mata yadda halaye na suke dalilin haka yasa ta yi alƙalanci ta ji tana da buƙatar ta mu'amala da ni to ina ganin in dai wannan ne dalilin to ba za ta kasa mu'amala da ma'azu ba domin hausa na ce abokin barawa barawa ne kuma ba a zama sai hali ya zama daya irin halayen mai iri ɗaya shi ya sanya ma muke tare da shi to kun dai haka ne ina ganin menene abin garari a ciki yanda nake kenan shi ma haka yake halin ku iri daya to a wannan bangaren babu maganar hali da kai da shi dan ta ce bata san da wannan maganar halin ba halinku za a iya zama daya don yana kiri kai ma fakiri shi ke ta halinku ku zama daya to ban san shi ba ban san shi ba ban san da haka ba kuma wani ba in gaya maka ga dama ta biyu ta zo tun da dama ta farko ka watsar da shi warwas babu labarin ta to ga dama ta biyu in kana da bukata hajiya ta ce za ta buɗe ka ta fara shaguna manya-manya wanda za a zuba dukiya a cikin talakawa su amfana su bunƙasa in kana da bukata to kaje je ku zauna ku yi magana zan yi tunani akan haka tunda ba sana'a ta ce ba iyawa ne ba ta haka idan har abin da nake nema bai samu ba zan iya zuwa mai wannan maganar sai a koya mun wancan kayi tunani tunanin ya ki zama alkhairi ya lalace wannan ma zaka cuce ni kace zaka sake tunani to billahi lazin Allah ba za ka yi tunani ba ka san Allah karimu wallahi ba za ka yi tunani ba dole ya zama maka dole sai ya kaje wajen hajiya an yi maganar shagon nan in kuma ka ce ba haka ba billahi lazim Allah ba ni takarda ta za ka yi saka ta za ka yi shikenan zan je insha Allah hmm? zan je <laughs> ya ka eh insha Allah <laughs> zan je Allah mun ji na wannan kalmar na ji ba ban ji ta ba sai dai in ji kin ce karibu gaya da <laughs> ai kai din ne shafatu Me zan dafa maka? To, ai abin ne an ci a dafa mun kuma ce ba kuɗi na dafa ba. A abin da kake so zan dafa maka. Ni ko dan dankalin nan ne wana. <laughs> Da dan kallon. Da wannan zan kiyaye shi ba ai dan ke shi ne da matsalar. Amma ya zan yi dole in ji. in kana da mata kana maka wannan fara ai ka watsake amma kullum ni kenan sai dai ta tsana gaba titin bulbali sai ji kamar kaina ina aiki Allah ya sa shi fata dai daga yau na daina ganin irin wannan fuskar shanin a riga da ya nemi fara ina dan samun na musu kewa baby ka zo to yau kuma baby yau zai zan ci dankali da kwai insha Allah da kyau fa Allah ya min afuwa ni gaskiya irin wannan abun ni gaskiya yana bani tsoro saboda bai kamata a ce wanda yake gaba da kai ya huce ka bai maka fintin kawo a rayuwa kuma a ce wai yana maka irin wannan lasanawar sai rika zargin wani abu gaskiya da eh, ai min afuwa do Allah ni dai abin da dai yanda dai nake a zauna haka ai ina ganin malam Karibu ba laifi bane idan na gaishe ka ko na girmama ka saboda ko ba komai ka girme ni kuma ai ba laifi bane idan mutum ya girmama na gaba da shi ko haka ne bari zuwa kan a afwan ni ai gaskiya ban cika shan irin waɗannan abubuwan ba na fi dai ko dai ka fi so ka zuwa da a alhamdulillah alhamdulillah Allah saka alkhairi Allah ya saka to hajiya gaskiya abin da yasa na zo saboda wannan kirai-kirai da ake ta yi na in zo a yi harkar nan ai min afuwa gaskiya na kan zo ne don biyayya ga ita matata saboda ta nuna damuwarta akan abin kuma rashin zuwan yana dan haifar min da matsaloli a cikin gida amma gaskiya ina da wani dalili a zuciyata da ya sanya ni yanzu gaba ɗaya tsoron ma irin wannan sana'o'in nake ina jin tsoron zama ƙarƙashin wani gaskiya saboda irin matsalar ta faru da ni a baya wanda har yanzu akan matsalar nake ban ma dawo daidai ba hmm. to shi sa nake ganin ajiya eh, a dai bani kariya hmm. ita dai in ta zo din dai a san dai abin da za a gaya mata ta san dai na zo din hmm. eh kar ta ga ban zo din ba eh, a dai dan ci gaba da lalibawa na san ba za a rasa mutane waɗanda su ma suna da bukata na irin wannan din ba ko ta yin da ne na dan uwana ina ganin da an yi hakan insha Allah shi ma an ba shi dama zai abin da ake so a malam karibu ka san me ya sanya nake son mu'amala da kai ina son mu'amala da kai ne saboda gaskiyar ka da riƙon amanar ka wannan ita ce shaidar da ka samu a gurin al'umma so ka san yanzu abin da ya wahala kenan magana ta Allah so saboda wahalar da gaskiya da amana suka yi wallahi duk wani kasuwanci na na dakatar da shi shi yasa nake so in jawo ka jiki domin ka zo mu ci gaba da mu'amala ta kasuwanci saboda ko ba komai dai na tabbata kana da amana wannan shine kawai dalilin da yasa nake so na jawo ka jikina ba wani abu ba ne. karkada da karkaraga ba ni da wani dalili bayan wannan haka ne hajiya wannan uzuri ne kuma ina ganin insha an ci gaba da nutsawa za a samu mutane wanda suka fi na amana da rikonta din da gaskiya da dattako da duk sauran abin da ake da bukata a nagarta insha Allah amma ni dai a dan ƙara bani dama dai in sake shawarar a dai dan dai dai min afuwa do Allah malam kenan ai akwai mutane da yawa wayanda ma suka kawo kansu amma dai kamar yadda ka ji na faɗi maka gaskiya da amanar nan ka san bai kamata a ce inda ka sha wuya ka sake mai da kanka da kanka ba ai da ina mu'amala da waɗansu so amma dai karka damu ita dai shafa'atin da ta dai san dai na zo din ba damuwa karka damu ka yi shawararka kar mu samu matsala a ba damuwa insha Allah zan gaya mata Shi kenan malam karimu da yadda ka yanke Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi gode na gode kuma baka sha lemon ba eh, ko biskit din ma baka ci na ka gaishe ka gaishe da wannan kan shawara shawara san ba zan ji da ki ba magana ta gaskiya mata nan tsoron ta nake ji kana ban mamaki wai me abin tsoro a mace kai kake magana wai ba abin tsoro a mace ya za a ci ba abin tsoro a mace kuwa ai ko ita ce dudan ne a abin tsoro ya za a yi ni da za a bawa aiki a ringa min wani uban ladabi ana wani durkusa ana waye anya haba alaji ai ba zai yiwu ba in dai kaga haka gaskiya da walakin gwara amiya ni gaskiya ƙara tsorata nake ha ni ban ga abin tsoro a cikin lamarin nan ba wai matan nan za ta ma dole ne dole ko kawa za ku yi kafi karfinta to me kai ne ga kokawa to ai shine saka ranka kan tana baka tsoro to ai ba kai ga magana haka ba ni dai na gaya maka ga abubuwan da nake hange kuma gaskiya zargi na na ƙara karfafa gaba fa take da ni a kuɗi mm. a ah, to tun da wanda ya bi ka kuɗi yanzu ya girme ka ko ba haka ba kuma ni nake nema aurenta. amma a wani durƙusa kasa ba take durgusa samun ba kafin ni ni ya kamata ce na rasa na duk da tana ta gaya min wasu joji da ni dai gaskiya na kasa gamsuwa saboda birgici kuma magana ake yanzu da ne mata ta yin kai ta ce ita bata yadda ba ka gani bata karba ba ba za a dauke to ka gani shi kuma sai take sai take magana kuma yanzu za ta buɗe kanti za ta saka ni a ciki wa gani dole ni din ne dai ban san me ta hango ba mata tana ta binka da arziki kana gudu ni in samu wata za ta min haka mana kwaran kwatsa ba isa in rabu da ita ba kana gocewa tana janyo ka to amma ya ga dalili na ko na ga maka hujjata ni ba kaza ba kuma bari a ce ina da maiko a rika bi na eh, amma amma kana da shi a to ina wani maiko anan ina cikin wani hali ita ta ga abin da ta gani ni ban dai san amma dai akwai alamar tambaya ka gani ko yar halak daga mu je ana sa ta samu to ina assalamu alaikum alaikum assalam lafiya kalau alhamdulillah wato karibu abin da ya sa na kira ka ina so me wata yar muhimmiyar magana ne so ina so in cire kaina daga zargin da naga kana mun gaskiya ni gaskiya a to ina da damar da zan faɗa abin da na fahimta ni ban son yi ƙarya magana ta gaskiya na ga dai shawarar ka ta ƙici ta ƙi cinyewa na zo na kira ka na bujiro maka da maganan kasuwanci ito gaskiya ni haka dai nake tsammani to Allah ya kyauta Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaskiya ƙariba kana da matsala wallahi. Ka mata magana mai daɗi da ɗan kalmomi kawai sai ka rinka tutsu. Kai ma'azu, kai ne kake da matsala. Yaya gashi ni nake jin abu fa ni nake mu'amala da matan nan kai baka sani ba. Yanzu fa muna magana fa take kitta yanke ta mutumin da yake da gaskiya ne ana cikin magana da shi zai yanke. Hajiya? Mm-hmm. Hajiya ina wuni? Lafiya Hajiya. Hajiya kina nan? Ina nan Shafa'atu. Yanzu yake tafi? Yanzu na zo amma tun ɗazu. Ce kina ɗaki yau baki zauna a waje ba. Wala ina nan falo. Ita ba ta kira ni ba, ba ni kira ta ba. Ba ta kama da waɗanda za a ce suna da matsalar kati ba. ba network ne yanke nan ba wannan deliberately aka yanke wayan nan ita tana sane to ka san dalilin yanke waya kai kai kai mazum wallahi mu so kake ka barar mana da garin nan na fahimta kai ai bi babu kai baka mora mun ban mora ba ni dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai zan yi talauci ba hauka bane ba zai ba dan kawai ban da kudi a zai min wannan rubutun a bani matsala kai dai ka kana ganin irin zaman da muke kuma an samu kafar da za a dan kare a samu kariya kuma kai kana nema kai toshe Allah ya kai mana dauki amin gashi ya kawo daukin kana jin kai ma ba kyau kaji a ni zan gaya ma ba kyau can na je na duba kaji da su kifi na gaggaishe su shi ne na ce bar in shigo wajen kila da wanda yake a wajen au kaji da kifin ma har gaishe su ake <laughs> to ai ka gani ban gani ai sai in na zo nan ba na ganin hajiya wallahi ina jin daɗi kai wani jin daɗi shafa'atu Hanna kai ke jin daɗi hajiya ta yasa ake ce min na fi ki jin daɗi haba hajiya wannan ai magana ne ma wanda ba gaba ɗaya ma ni haba da kin san halin da nake ciki ma ni yanzu har tunani nake ma wallahi barin ka zan sayar da gidan nan neman bar sannan nan zan koma saudiya gurin mamanmu hajiya ki sai da gidan nan ki koma saudiya me muka miki ko na miki laifi ne to wallahi ki kafata in ki zan yi saudiyan nan mijinki iyayenki wa za ki bar musu wani irin mijina kuma ni wannan mijin na da shi ba gara babu ba ni fa wallahi da shi gara mun ke in bi ki in je in ji daɗi in ya ga ba zai iya ba ya sake ni in ya ga zai iya ya jira ni je in ji daɗi na tukunna sai in dawo sai mu zo mu ci gaba da zaman aurenmu kuma iyaye na in ce da su cira na zani ha na je na cira ni na in dawo shafa'atu da ni Allah yawa ni'imar da ya miki wallahi da na ji daɗi a rayuwata a wani irin magana ne wannan ta yaya za a yi ki ce wai da ke ke au to shi kenan Hajiya yanzu ki ce min kin fara sha'awar talauci. Ko in dai ba sha'awar talauci kike ba menene a tattare da ni da yake birge ki da zaki ce wai kin fi son eh, halin da ni yake ciki ke daga ki a cikin kuɗi ko ina rauha. Bawang Allah, bawang Allah, bawang Allah. za ki gane ba to hajiya ki gane da ni wala ƙuruciya tana damin ki shawatu